Ah, assalamu alaikum kamar yadda ake fassara mafarki ah, ga wata baiwar Allah daga nan facebook manhajar ka na facebook ta ce assalamu alaikum Allah ya taimaki zaki mai bayan Najeriya mai bayan duniya baki daya Allah ya kara kusanci ya kara taimakawa ta ce sunanta Fatima amma an fi kiranta da yabi daga nan dubu. ta ce Allah ta miki zaki a mafarkin da ta yi shine ta yi mafarkin irin tsutsotsi haka wai a kafanta yana farare suna ɗan hauro mata kafa tana ƙoƙarin bibbige su haka ta ce to sai ta farka ne da tsoro haka ta ji tsoro haka ta ce to Allah ta miki zaki ta san wani iri wani ne ne fassarar mafarki ba kuma me yake nufi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh baiwa Allah wato kin kasance duk lokacin da ki kwanta kina ɗan addu'a kuma matsalar da yake faruwa duk hanyoyin da za a bi aljanu su shige ki Allah bai ba su sa'a ba to shine suka so su shige ki ta kafa kuma sai Allah ya kawo miki gudumawa kika farka kin ji har sun haura sun shiga jikinki to da tabbacewa kina tare da aljanu amma har yanzu ma suna bibiyan ki su daina ba saboda haka wannan abu ne da ya shafi mafarki ne na sharrin shedanu wato sharin aljanu yana da kyau ki tsaya da addu'a sosai kuma abubuwan da kike yi yana da kyau ki bari sakamakon barin kai a buɗe da kuma abubuwa da suka saba wa karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ire-iren wa'annan macen da za ta kwanta da tsiraici ba ta rufe tsiraici ba dole ne ta rika ire-iren wannan mafarkai aljanu su zo suna neman kofa saboda dama wata za ka samu cewa ta yi mafarki aljani ya a kadangari ya zo ya shiga cikin cikin gabanta da dama mata sukan irin wannan mafarkai to kaga wannan duka lamari ne na sirri sihiri da kuma miyagu da aljanu saboda haka ire-iren wannan wani kuma zaka zata ta ji cewa abin ya fita wani kuma yana fita yana shiga lokacin da yake shiga ma za ta ji cewa ga abin a jikinta gashi yana shiga mata ta matanci ko kuma yana ta shiga ta kunne ko ta ido ko ta hanci duka wannan aljanu sukan irin wa'innan abubuwa daban-daban to saboda haka ni shawarar da nake baki ki kokari a ƙara tsayawa da addu'a da kuma neman kariya cikin ubangiji na na sannan Allah ta miki zaki wani bawan Allah ne shi ma daga nan manhajar facebook hmm. ya Allah ta miki zaki yana ina yawan mafarki wato ba na gane wasu wasu ya sunan shi nura daga nan nasarawa state nan nasarawa kamar local government ce nasarawa a nan a ya ce allah ta biki zaki mafarkin da nake yi ko kuma na yi irin wannan so biyu irin yana tafiya ne tsirara a cikin mutane kuma amma yana kokarin ya rufe al'auren shi kenan da hannu eh kar a gani amma kuma yana cikin mutane ne yake tafiya tsirara na fahimta cika wannan shi tambayar mutum ɗaya na nura kenan eh na nura to a ah, malam nura abin da ke faruwa shine a wannan mafarki naka a wannan yana da kyau a dage ne da addu'a da kuma istighfari saboda ubangiji yana nuna maka ne hakan ya zama cewa ka ƙara kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda bana mantawa akwai wani rana annabi ya mafarki da su sayyidina bakar da su na usmanu da na aliyu yake ba su labari cewa na ga wane yana tafiya na ga wane a tsaye na ga wane sai sake cewa na ƙarshe sai ke cewa na ga wani rigan shi a cikin ku tana ja har ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadda tashi take jan ƙasan nan sai na Abubakar to kaga ya fi ku ƙarfi a gurin Allah to saboda haka yana da kyau bawan Allah idan ka ga mafarki ka wani akwai wani kuma lokacin ibnu taymiya mai fasara mafarki dan bayan sayyidina Yusufa annabi Yusufa alaihi salam ba yi malami irin ibnu taimiyya ba akwai wani wanda ya taba cewa ya aika cewa a cikin ɗalibai wani bawan allah ne ya aika cewa in daman shi ibn taimiyya idan ya gama karatu idan ya gama karatu yakan zama a kujerar nashi yana fasarawa mutane mafarki fasarar mafarki sai wani sai mafarki ya ce to idan an tsaya aka gama karatun to ka mishi bayanin fasarar mafarki na idan ka mishi bayanin fasarar mafarki na to ya gaya maka ka zo ka gaya sanda kowa ya gama tambaya sai ke ce ala gafarta malam ni ne na yi mafarki na ganna a saman kwano tsirara sai kalle shi sai ce tashi ka bani guri ka isa kai wannan mafarkin sai dai wani dai yayi sai ce a to ai ala gafarta malam eh wani ne ya turo ni sai ce to ka gaya ma wannan da ya gan shi a saman kwano tsirara to zai bar duniya ba tare da laifi ko kwaɗe ba sai aka gaya mashi ya zo ce eh haka ne tabbas wannan bawan Allah masoyin Allah ne bai da abubuwa sai karatun Qur'ani bai ce komai bai da komai kullun yau azumi ne ko babu kuma haka ne to saboda haka akwai mafarki na alkhairi akwai na sharri to amma wannan kai ana nuna maka cewa ka kusance ubangiji ka ƙara yin addu'a wannan shiriri ta mafarki da kake to wannan na tabbatar maka cewa makiya ne tare da kai da kuma aljanna assalamu alaikum muna godiya mai martaba a sannan sake kuma daga nan manhajar facebook a wani bawan allah ya ce sunan shi abdalla manzu ya ce sarki menene matsalar mafarkin hawainiya yana firgita shi irin yana firgita shi haka eh to alhamdulahi mafarkin hawainiya abu ne wanda ya tabbata ga abubuwa guda bakwai zuwa shida ah, saboda ita hawainiya allah ya mata baiwa kuma akan yi abubuwa da dama da ita sau da yanzu yau kwan awainiya inda za a same ta an ka kawo akwai abu da za a haɗa ta da zobe wadda muke haɗawa manyan sarakuna a wadda mutum yana rikida ya koma yaro ya koma jariri ya koma tsoho ba na mantawa lokacin lagafatawa mai girma sarkin kano wato alhaji ado bayero a ya sha irin wa'annan duka da wannan abubuwa na haɗa sarare da su masu ƙarfin gaske kuma mafarkin hawainiya a aljanu sukan iya zuwa su tsorata mutum idan daman kai baka da tsoro to aljani yakan zuwa ya maka wannan barazana sai razana ka ya zama cewa kana tsoron shi ko kuma in ya nuna maka wasu sadakoki ka yi kaki to sai ya firkita ka kaga dole hawainiya ai abu ne na kyama abu ne na so sau da hawainiya yawan ta ga dama tana iya fita kala ɗari ba ɗaya bishiyan za ta hau sai ta canja ka. idan abu ne bishiya bushashe suna canja ja fari kore bulu ja ju ko space ne ko takalmi ko riga ko mace ko namiji yanzu sai ta juya wannan Allah ya mata wannan baiwa hawanya kuma ga yanayin tafiyarta kuma ita tana tafiya ne idan ta yi kwai tana rufe kwai din idan ta rufe kwan kwan da kan shi yake kishewa kuma yawanci mutane sukan samun hawainiya kwanta lokacin damuna kamar an ji ana huda ko kuma idan aka kama ta ana iya kama ta da ciki ko da kwai ɗin to idan aka samu wannan kwan ana amfani da ita akwai abubuwa da dama wanda masu saddabaru suke da ita idanta da kuma kanta da gashin da jikinta akwai kuma abubuwa da dama da ake na dafa'i yanzu haka akwai dafa'i da nake bayarwa da hawainiya da kuma kan gamashika wannan wanka ne ba a sha idan ba ka kai wani ba ba za a baka shi ba da kasko ake neman shi kaskon akan sa shi mishi kamar me yake da suna ana mishi kurfo dutse za a nema idan ka ɗora shi sai a nema kwarya ɗan karami sai a sa shi a kai to wannan jiko ne ake wanka idan wannan kuma wankan in ba kana da ɗaki ban iyalinka ko ta gani to wannan na tabbatar maka sai mutum ya yi ciwo sai ya yi ciwo kamar zai mutu in kana wankan aka ganka saboda yanayin shirin hawainiya to saboda haka ana haɗa alheri da ita ana haɗa sharri da ita kuma wannan wankan idan ka yi shi yawancin manyan 'yan siyasa da suka koshi su ake musu wannan da kuma manyan 'yan uwa sarakuna Shi ne mutum zaka ga yanzu yanzu mutum a ce ah, ya na ga kai haske mutum hana fa bai tsufa yanzu ya kama ya mun tsufa to irin wannan wankan ne ake irin wannan to saboda haka wannan naka na sharri ne ina gaya maka mahimmancin awaina tana da yawa kuma ana haɗa sararai da ita da yawa saboda haka wannan a nemi kariya Allah ya kare mu ya kare ku gaba ki ɗaya a ina fatan tambayar naku ya kare ku. to duka duka ana muka kawo shirin namu na yau a insha Allah sai don lokuta Allah ba mu dama muna kara gaida masoyinmu na duniya masu lakin masu shari masu taimakawa ganin al'umma sun ci gaba sun ma sun taimaki al'umma ganin damuwoyi da ake ciki to muna ƙara godiya ga ku masoyanmu na duniya da wanda muka san ku da wanda ma bamu san ku ba Allah ya tsare mu ya tsare ku albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani jikon Allah ya ba mu dama za mu sake karantowa damuwoyinku kuma ku rika ɗauka kuma Allah ya saka muku da alkhairi masu yan jarida Allah ya ba da lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh